jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na labaran channels tare da ni abubakar salihu kungiyar ɗaliban jami'o'i ta nigeria nans ta baiwa ɗalibai umarnin toshe dukkanin wata hanya zuwa filin saukar jiragen sama da wasu manyan hanyoyi domin nuna ƙin amincewarta da ci gaba da rufe jami'o'in gwamnatin tarayyar ƙasar nan sakamakon ci gaba da yajin aikin da malaman jami'o'i suka sanar kungiyar ɗaliban ta buƙaci ɗalibai da su tabbatar da sun toshe duk wasu muhimman hanyoyi tsawon sa'o'i uku a kowace rana har sai gwamnati ta daidaita da malaman nasu jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar ta nans victor azinago ya ayyana ɗaukar wannan mataki da suka yi wa lakabi da operation test run a ranar talata a cikin wata hira da aka yi da shi a tashar talabijin ta channels ya ce matakin toshe hanyoyin zai shafi dukkanin jihohin kasar nan 36 amma da babban birnin tarayyar kasar nan abuja to dangane da wannan batu ɗaliban jami'ar lagos ɗaliban jami'ar lagos sun gudanar da zanga-zangar limana domin nuna bacin ransu da kasa warware rikicin da ke gudana tsakanin malamansu a ƙarƙashin ƙungiyarsu ta asu da gwamnatin tarayya abinda ya haifar da yajin aikin watanni uku ɗaliban waɗanda suka yi gangami akan hanyar habat makoli da ke lagos kana suka yi tattaki zuwa makarantar wato makarantar tare da rakiyar jami'an 'yan sanda suna dauke da allunan da ke dauke da rubuce-rubucen da suke bukatar gaggauta kawo karshen wannan yajin aiki daya daga cikin shugabannin ɗaliban yanka alabi ya bayyana wa kafar yada labarai ta rfi hausa cewa alhakin yajin aikin ya rataya ne a wuyar gwamnatin tarayya wacce ta mallaki jami'o'in saboda haka ya dace ta ɗauki dukkanin wasu matakai da suka dace wajen sasantawa da malaman alabi ya ce sun gaji da zaman gida kuma akasarinsu shekaru na daɗa kama su a yayin da suke ɗaukar shekaru biyar zuwa shida kafin kammala karatu na shekaru hudu saboda yaje-yajen aiki shegun adeyemi ya ce abin takaici ne kasar da ke kirarin neman ci gaba irin najeriya na wasa da harkar ilimi wanda shine ginshikin ci gaban da ake samu a kowace ƙasa ita ma elizabeth obinna wacce ta ce yajin aikin ya lalata karatun jami'a a najeriya ta zargi 'yan siyasar ƙasar nan da gazawa wajen kare martabar ilimi na 'ya'yan talakawa saboda 'ya'yansu ba sa karatu a jami'o'in inda ta buƙaci yin dokokin da za su tilasta wa jami'an gwamnati sanya 'ya'yansa irin waɗannan jami'o'i domin ba su ƙwarin gwiwa tare da kare martabobin jami'o'in a koda yaushe da yanzu kuma sai batun tsaro inda wani babban jami'in sojin kasar nan banjo general christopher musa ya ce rashin kyawun hanyoyi da kuma nakiyoyin da ake dasawa na janyo musu tarnaki a yakin da suke da masu tayar da kayar baya kamar yadda jaridar punch ta ruwaito jami'in sojin ya ce mun cire nakiyoyi fiye da 98 zuwa yanzu sannan har yanzu ba mu fidda ran samun wasu ba za ka iya yin mamaki a tsakanin maiduguri zuwa manguno a jihar borno tafiya ce mai nisan kilomita 180 amma sai ka sauka ƙasa ka gyara hanya ko ka sauka daga kwalta saboda rashin kyawun hanya manjo janar musa ya buƙaci gwamnati da ta taimaka ta gyara hanyoyin da suka lalace domin baiwa sojojin damar gudanar da ayyukansu yadda ya kamata jaridar punch ta ruwaito babban jami'in soja na cewa masu tayar da kayar baya akalla 11,000 ne suka mika wuya bayan irin ayyukan da su ta yi a yankin na arewa maso gabashin najeriya yanzu kuma sai fagen siyasa inda tsohon shugaban kasa goodluck jonathan ya yi watsi da fam ɗin tsayawa takarar shugabancin ƙasar nan da aka saya masa ba tare da tuntuɓarsa ba a ranar litinin tara ga watan mayun shekarar 2022 da muke ciki ne wata ƙungiya mai suna fulani group ta saya wa tsohon shugaban fam ɗin takara a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc mai mulki wacce ta kada shi a zaben da aka yi a shekarar 2015 bayan shafe shekaru biyar yana mulkin ƙasar nan ƙungiyar magoya bayan jonathan ɗin ce ta yi kalo-kalo tare da saya wa tsohon shugaban fam sai dai sanarwar da mai magana da yawon mr jonathan ya fitar ta ce ba mu da masaniya ba a kuma tuntuɓe mu ba kafin yanke hukuncin sayan fam ɗin muna son shaida mutane cewa idan har tsohon shugaban ƙasar na son tsayawa takara zai sanarwa al'umma ba zai yi dan waken zagaye ba a cewar sanarwar a cikin wannan watan ake sa ran jam'iyyun siyasar ƙasar nan za su yi zaɓuɓɓukan fidda gwani kamar yadda hukumar zaben ƙasar nan inec ta shar'anta ta shar'anta musu yi kafin uku ga watan yuni mai kamawa wato domin tsaye da 'yan takarar za su fafata a zaben da ke tafe na shekarar 2023 to dangane da wannan batu kungiyar da ke sanya idanu akan harkokin zaɓe a najeriya tmg ta gargaɗi masu riƙe da mukaman gwamnati akan yin amfani da dukiyar ƙasa wajen gudanar da yakin neman zaɓe da sauran harkokin jam'iyya kungiyar ta ce ta lura da yadda wasu manyan jami'ai ciki har da ministoci suke amfani da kayan gwamnati irin su jiragen sama da motoci har ma da kuɗaɗe wajen yin kamfe shugaban kungiyar awal musa rafsanjani ya shaida kafa yada labarai ta bbc cewa abu ne da ba za a lamunta ba kuma ya yi kirarin cewa gwamnatin muhammadu buhari ce kadai aka samu irin wannan karya doka ya kuma nuna damuwarsa akan makudan kudaden da masu rike da mukamin gwamnati suke kashewa wajen sayan fom ɗin tsayawa takara. to har yanzu muna fagen na siyasa inda kungiyar matasan da suka ci gajiyar shirin samar da guraben aikin yi na dan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar nasarawa ta jihar kano honorable nasir ali ahmed ta saya masa fom ɗin sake tsayawa takara a yayin bikin mika fom ɗin da ya gudana a jihar kano matasan sun ce sun yi haka ne domin nuna godiya ga dan majalisar akan abin cirkin da ya yi masu tare da fasan zai ci gaba da ayyukan alherin da yake yi a mazaɓarsa ta nasarawa a jawabinsa a yayin bikin mika fam ɗin jagoran matasan sani uba idris ya ce karo-karo suka yi a tsakaninsu suka tara naira miliyan goma domin tabbatar da ci gaba da wato suka tara naira miliyan goma domin tabbatar da ci gaba da kasancewar dan majalisar akan kujerarsa ta wakilcin mazaɓen nasarawa a tarayya a martaninsa bayan nuna jin daɗinsa rabin nasiru ali ahmed ya sha alwashin ɗorawa daga inda ya tsaya inda zai gudanar da ayyukan da za a iya gani a kuma iya tabawa. mu matasan da mai girma zababben dan majalisar tarayya ya sama musu aiki a ma'aikatu da suke gwamnatin tarayya wanda yau muka zo bakwai ga wata biyar shekara ta biyu, muke so mu gabatar da fom ga mai girma zababben dan majalisar tarayya domin muna da saboda cancantarsa muke so ya mana take tsaya mana takara karo na hudu wanda zai wakilci karamar hukumar nasarawa a majalisar wakilai ta najeriya baki daya ƙarƙashin tutar jam'iyyar apc ah, na farko dai ina gode allah da ya nuna mana wannan rana ina gani wannan kungiya ce wadda yadda kuka sani mutane ne 'yan karamar hukumar nasarawa wanda aka samu wa ayyuka a federal level wato ayyuka da suke permanent and pensionable kuma mutanen sura da yawa karamar hukumar nasara in ka duba daga nnpc amcon ne firs ne police ne immigration ne customs ne uh, nigerian local content board ne guraren sura da yawa kuma alhamdulillah ayyukan da muka samu musu ba wai ƙananan ayyuka ba ne wasu za a ga albashinsu dubu ɗari biyar dubu ɗari shida wasu dubu ɗari biyu dubu ɗari uku so ina gani sun ji daɗin abin da aka yi musu kuma dama menene da me ake saka alheri sai alheri ya yi so abin jin daɗi ne kaga ma ka taimaka mutum har yana da damar da shi ma zai iya fitar da kuɗi daga aljihunsa ya taimaka maka ya taimaka wa wasu wannan gaskiya abin farin ciki ne to nan ma gabanin zaɓuɓɓukan fidda gwanin jam'iyyar apc karin 'yan takara na ci gaba da nuna sha'awar fitowa domin neman kujera wato domin neman kujeru daban-daban a jihar yobe na baya-bayan nan ma shine sani ahmad tafi tsohon babban hadimin shugaban majalisar dattawa ahmad lawan da yake jawabi gaban dandazon jama'a a garin gashuwa fadar gwamnatin wato fadar mulkin karamar hukumar bade dan takarar ya yi alkawarin samarwa matasa ayyukan yi tare da bunƙasa gaban yankin ta fuskar gine-ginen raya ƙasa matukar jam'iyyarsa ta apc ta tsayar da shi takara kai tafi da ke takarar kujerar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazabar bade da jakusko ya soma ne da ziyartar mai martaba sarkin bade abubakar umar suleiman sa'annan ya ziyarci mazaɓarsa da ke katuzo kafin daga bisani ya kai ziyara ga shugaban jam'iyyar apc na karamar hukumar domin neman tabarraki da amincewarsu a nasa jawabin shugaban jam'iyyar apc ya sha albashin nuna goyon baya ga duk ɗan takarar da al'umma wato al'ummar mazaɓarsa suka amince ya wakilce su a mazaɓar wakilai ko kuma a majalisar wakilai. Shi fatan alkhairi a matsayinsa matashi wanda ya fito neman wannan matsayi kuma yau bakwai ga watan biyar ya zo gaban shugabanni gabanmu ya zo ya gabatar da kansa yana neman kujeran mazaɓan bada emir da jakusko a matsayin house of representative muna yi mishi fatan alkhairi goyon baya mu shugabanni goyon bayanmu abinda al'ummarmu suke goyon baya shine ita shugabanci take goyon baya na zuwa gari na yau shine na zo na kaddamar da kaina a gaban shugabannin jam'iyya jam'iyya ita ce mataki na farko a komai to na kawo kaina ne in sanar da jam'iyya akan cewa zan yi takara kuma yanzu a gaban kun ganin jam'iyya ta takarda na neman takara kuma insha Allah ta amince saboda ina da yakinin cewa a duk 'yan takarar ba da ya kai ni na san zan yi abin da da yawa ba za su iya ba ba wai dan Allah ya fi so na ba a sai dai dan experience da muke da shi mun san majalisa mun san ta mun san wajen wani shahararren masanin tsimi da tanadi muhammad hayatuddin ya sha alwashin tabbatar da tsaro tare da ta da komadar tattalin arzikin kasar nan idan har ya shugabanci najeriya a shekarar 2023 hayatuddin ya bayyana haka ne sa'ilin da ya ziyarci jihar kano domin neman goyon bayan 'ya'yan jam'iyyarsa ta pdp da sauran al'ummar jihar akan aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa a zaɓe mai duwa dan takarar wanda ya koka akan taɓarɓarewar sha'anin tsaro ya ce babu ci gaban da za a samu matukan tsaro bai inganta ba a kuma sha albashin farfado da masana'antun ƙasar nan da suka durƙushe musamman ma a jihar kano da yankin arewacin ƙasar nan a nasa jawabin shugaban jam'iyyar pdp ta kano shehu wadasa gagi wanda ya karɓi bakuncin ɗan takarar ya ba shi tabbacin samun goyon baya tare da yin kira a gare shi da ya mara baya ga duk wanda ya samu nasara a zaben fidda gwanin. idan babu kwanciyar hankali babu zaman lafiya to ka manta da sha'anin abinci da ruwa da mu'amala da irin walima da ake ta yi za a yi shi ne ba cikin kwanciyar hankali babu garanti na cewa daga nan za ka iya zuwa katsina lafiya ko zuwa kaduna lafiya kun san irin abin da ya faru na jirgin ƙasa hatta har jirgin sama ma kaduna an nemi haifar shi zan yi iyakan kokari da irin dabarun da zan yi da alƙibla mai kyau in kuma tara mutane na kwarai duk inda na zo na kan tara mutane na kwarai masu ilimi masu hankali masu gaskanta gaskiya don saboda al'umma duk inda kuke so ku tambaya nan Kano kuma a kewayen arewa ko a Najeriya Muhammadu Hatim ya taɓa cin sisin kuma na kowa to wallahi za su ke da kuma taba ku. ban taɓa zaluntar mutane ba don so gwargwadon abin da Allah ya mun ya ishe na samu tarbiyya da kyau ina da tausayin talakawa ina son tallafa musu abin da yake gaba na ke nan kuma akalla mutane biyar ne suka rasa rayukansu a yayin da gwamnati suka jikkata bayan da aka yi mamakon ruwan sama mai tafi da kakkarfar iska da guguwa a birnin damaturu ta jihar yobe da ke shiyar arewa maso gabashin kasar nan jaridar intanet ta daily nigerian ta ruwaito hukumar bada agajin gaggawa ta jihar na tabbatar da afkuwar lamarin inda ta ce fiye da gidaje 100 ne suka lalace sakamakon iftila'in sakataren hukumar muhammad goje ya ce sun samu labarin lamarin ne daga wasu mutane a ranar litinin tara ga watan mayun shekarar 2022 da muke tiki waɗanda suka taimaka wajen gaggawar kai waɗanda suka jikkata zuwa asibiti muhammad goje ya ƙara shaida wa jaridar cewa mutum biyar daga cikin 41 da lamarin ya ritsa da su sun riga mu gidan gaskiya kuma mutanen sun fito ne daga yankuna daban-daban a birnin da matare inda aka wuce da su zuwa asibiti yankunan da abin ya shafa sun hada da waziri ibrahim extension da abbari extension da nayi nawa da famfomari da rukunin gidaje na 'yan majalisar dokokin jihar da guji da kuma mai sandari riki muna batun yanayi hukumar da ke kula da hasashen yanayi ta duniya ta yi gargaɗin cewa duniya na iya fuskantar mummunan yanayin zafi sama da wanda ake gani a halin yanzu a cikin shekaru biyar masu zuwa hukumar ta ce yanayin zai zarta maki ɗaya da biyar na gejin da ake ƙoƙarin kaucewa a kan ma'aunin celsius wanda kuma ake nuna fargaba a kai masana ilimin kimiyya sun ce ko da sau ɗaya a cikin shekara aka samu yanayin da ya zarta maki ɗaya da rabi za a shiga yanayi mai mugun haɗari da samun narkewar kankara a kan teku tare da ambaliya hukumar ta ce karya dokokin da aka cimma a yarjejeniyar sauyin yanayi ta birnin paris ko da sau guda ne na iya haifar da matsalar da za a jima ana ɗanɗana kuɗa ta ɗumamar yanayi wannan kuma shirin namu zai ja birki albashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za mu ɗora da ƙarin wasu labaran ku biyo mu sai dai kan sanin za ku ji cewa ƙungiyar dillalan man fetur ta najeriya ipman na barazanar dakatar da sayarwa masu ababen hawa da man ku biyo mu a sashen labaran kasuwanci domin jin wannan da ma wasu.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 haka kuma an tsara manhajar mu ta shaidan gani da ido domin ku riga aiko mana da hotuna ko bidiyo ko kuma labaran da ke faruwa a yankunan da kuke da zarar kun sauke manhajar sai ku dangwale ta da dan yatsa sa'an nan ku shafi kanta nan take za ta buɗe muku wani jadawali daga nan kuma sai ku bi ka'idodin da aka zayyana domin aiko mana da sakonni sai mu daga gare ku. yanzu kuma shirin zai dora inda kungiyar manyan dillalan man fetur ta ƙasa ipman ta yi barazanar dakatar da sayar da man fetur din a fadin najeriya har sai hukumar da ke daidaita farashin man fetur ta ƙasa ta biya ta ta da mambobin ta ke bin gwamnatin kungiyar ta ipman ta ce kimanin watanni tara kenan da hukumar ta yi biris da su bata ba ta biyan su kudaden su da suka kai akalla naira biliyan 500 wato bata biya su kudaden su suka ya kala naira biliyan 500 ba shugaban kungiyar dalalan man fetur din reshen arewacin kasar nan bashir ahmad dan malam ya shaida wa kafar yada labarai ta bbc cewa hakan ne ya sa mambobinsa suka janye daga dakon man fetur abin ya haifar abin da ya haifar da dogayen layukan ababen hawa da aka so gani a birnin abuja da kuma wasu jihohin kasar nan ya kuma gargadin cewa matsalar za ta iya yin kamari idan hukumar ba ta ɗauki matakin su ba a cewar sanarwar a cewar dan malam tura ta riga ta kai bango mutane da suna iya zuwa su ɗauko man wato su ɗauko waɗannan kaya amma ta kai mutane yanzu duk wanda ya je baya iya dawowa wasu sun sayar da gidajen mamma wasu sun karkarye wasu kuma sun mutu da bakin tikin rashin biya a cikin wannan harka ta dakon mai birnin dubai ya zama wata matattara da ake ajiye dukiyar attajiran kasar rasha domin kaucewa takunkuman kasashen yammacin duniya a kan rikicin rasha da ukraine biloniyoyin 'yan rasha da dama da 'yan kasuwa sun isa haɗaɗɗiyar daular laraba kamar yadda shugabannin ƙasar suka shaida wa bbc rahotanni sun ambato cewa sayan kadarori a dubai ya tashi da kimanin kaso 67 cikin 100 a watanni hudun farko na shekarar 2022 haɗaɗɗiyar daular laraba ba ta sanya wa rasha takunkumi ba haka kuma bata soke ta ba akan mamayar da ta ba take yi a ukraine haka kuma tana baiwa waɗanda ba a sanya wa takunkumi ba biza a yayin da ƙasashen yamma ke hana su an yi hasashen cewa dubban 'yan rasha sun tsere daga kasar a cikin kusan wata biyu ko yake babu takamaiman adadin mutanen wani masanin tattalin arzikin rasha ya ce akwai kimanin mutum biyu da suka bar rasha a kwanaki goma na farkon fara yakin to a bangaren labaran ƙetare kuma 'yan bindiga sun sako fursunoni kusan 60 a wani hari da suka kai wani gidan yari a arewa maso yammacin ƙasar burkina faso a cikin dare tare da kona motoci kafin su tsere sanarwar da hukumomin tsaron kasar suka fitar ta ce mutanen dauke da makamai sun shiga garin nuna nuna ne da tsakar dare akan motoci da kuma babura inda suka yi ta harbin kan mai uwa da wabi burkina faso dai na fama da hare-haren masu jihadi da suka yadu daga makwabciyar tamali a cikin shekaru goma da suka gabata wato da suka gabata inda ake kai munanan hara'are a dukkanin mako abinda bayanai ke cewa shine an kashe dubban mutane a fadin kasar kuma an tilastawa miliyoyi jama'a gidajen su sakamakon har-haren masu tayar da kayar bayan babu wanda ya rasa ransa a harin da aka kai gidan yarin amma an harbe wani mayakin sa kai a cewar majiyoyin tsaro an kuma kona motoci da babura da dama baya ga yin barna a ofisoshin gidan yarin har yanzu dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin jami'ai a ukraine sun ce har yanzu akwai fararen hula 100 da suka makale a masana'antar karafata a azovstal duk da kasancewarsu a wajen rasha ba ta daina yin lugudan wuta ba kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce a yanzu haka an shafe makonni ana lugudan wuta a wajen sojojin ukraine da ke fafatawa a wajen sulla shi takobi na kin mai wuya ga dakarun rasha shugaba vladimir putin na rasha ya bayyana matakinsa na kutsawa ukraine a matsayin wanda ke bisa ka'ida shugaban ya bayyana haka ne a yayin da gagarumin faretin murnar nasara akan dakarun nazi na kasar jamus wato na kasar jamus a lokacin yakin duniya na biyu putin daga bisani ya zargi neto da yin gangamin soji kasashen da ke makwabtaka da rasha to daga fagen wasanni kuma ranar litinin aka fara damben gargajiya na matasa domin lashe mota a jihar kano an shirya wasanni ne domin zakulo manyan gobe kuma zakara zai lashe dankararriyar mota na biyu kuma babur na hawa na uku kuma naira dubu ɗari da hamsin sa'an a baiwa na hudun naira dubu ɗari ya sha ruwa ana sa ran makonni uku za a yi domin fitar da gwanin bana a cikin kudawa wato kudawa 25 wato kudawa ashirin da jamawa 37 da kuma gurama da tara za a gudanar da wasannin ne a yammacin kowace rana a gidan wasa da ke a square a birnin kano a duk shekara akan sa gasar mota a kano ta mai girma gwamnan jihar kano mako daya da kammala shagulgulan bikin karamar sallah to sai dai wannan karan murtala sulan garo ne ya bayar da kyautar motar a kungiyar dambe ta kano domin baiwa mai rabuwa tsakanin 'yan wasa a karan farko daga wajensa matashin dan wasan tennis carlo alcaraz ya kammala makon da ya gabata da galaba akan mai kare kofin babbar gasar madrid open alexander zverev wanda ya lashe gasar dan wasan mai shekaru 19 wanda ya doke rafael nadal da novak djokovic a wasanninsa guda biyu da suka gabata ya lallasa dan kasar jamus din wanda ke matsayi na biyu a duniya da ci uku wato da ci shida da uku da ci shida da daya wannan ne kofin gwani na gwanaye da ake kira da masters guda dubu wato masters 1000 na biyu da ya lashe a wannan shekarar bayan miami open da ya cinye a watan da ya gabata kuma kofinsa na hudu a wannan shekarar alcaraz ya shirya tsab domin ɗarewa matsayi na shidda a duniya gabanin gasar french open nan gaba a watan mayun nan wato watan mayun da muke ciki dan wasan ya bayyana ga gasar a matsayin mai mahimmanci a gare shi inda ya ce ya sha zuwa kallo a lokacin da yake yaro mai shekaru bakwai zuwa takwas alkaris ya buga wasa babu kama hannun yaro inda ya zame wa abokan hamayyarsa dan kasar jamus karfen kafa daga farkon wasa da aka fafata a birnin madrid har zuwa karshen sa to da kuma haka labaran suka kammala